Rabbi اشرح wa صدري ويسر Amri wa وهلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya ba mu dama muka zo domin program na daular usmaniyya program da muke gani ya kamata mu karanci littafin a sheikh abdullahi ibn fodiyo ta gama da hullahu bi rahmati wato littafin tazayinul warakat littafin da ya kunshi adab ya kunshi kuma tarihin daular usmaniyya ya kunshi wasu bayanai waɗanda suka shafi shari'a ta addinin musulunci wannan shine darasinmu na ɗaya da yarda Allah wanda za mu yi game da wannan littafi na tazayinul warakat wato littafin a sheikh abdullahi ibn fodiyo shakiki ga usman dan fodiyo ta gama da humallahu da rahmati kamin mu shiga cikin littafin kai tsaye yana da kyau mu dan san wani abu daga tarihin a sheikh abdullahi ibn fodiyo rahimahullah da kuma kokarinsa da yake wa addini musulunci kamin mu shiga a littafinsa kai tsaye kuma na har haɗa wasu maganganu na malamai a lokacin da nake rubuta risala ta ta doktora a Sudan lokacin da ni PhD dina wanda ina buƙatar in karanci wannan a takaice wato ko kuma in yi summarizing dinsa. wannan ɗan abin da ni ambata game da a Sheikh Abdullahi Nufodiyo lokacin da nake PhD da kuma ɗan abubuwan da ni samo daga bakunan malamai da kuma littafai na musulunci da aka rubuta a wannan ƙasar. Abdullahi ɗan Fodiyo rahimahullah farko a ina aka haifi a Sheikh Abdullah ibn Fodiyo شاءت الأقدار أن ولد هذا الجبل المتين في قرية تسمى مرنونا Allah ya kaddarci cewa wannan babban malami bajinin malami an haife shi a garin Marnona wanda wannan gari na Marnona wani ƙauye ne karami wanda ke cikin waton karamar hukumar mulki ta Wurno a wannan jiha tamu mai albarka jihar Sokoto a Najeriya kuma malamai suka ce haihuwarsa an haife shi ne hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin daidai one one eight kenan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi daidai da miladiya dubu ɗaya da ɗari bakwai da shekara sittin da shida 1766 wannan kuma Shi ne kama zakarahu al-ustaz abubakar aliyu gundu Shi shine da farfesa AA gundu ya ambata kuma a Dr. Mauli ne shi ma ya goyi bayansa sai dai matsalar ko kuma maganar tana da saɓani a malaman ƙasar nan kamar a shek Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullah lokacin da yake muqaddima a littafin da shi Abdullahi Gundu ya rubuta Diya'ut Tawil babban littafin sa da babu kamar sa cikin littafansa to ya ambaci cewa an haifi abdullahi gundu a shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara saba'in da tara kenan akwai ƙarin shekara ɗaya a wannan tarihin da muka ambata a ɗazu wanda kuma wannan ba matsala ce ba akan samu haka a wajen tarihi wani lokaci wani ya ƙara shekara ɗaya wani kuma ya rige wannan akan samu haka saboda ka dai aka samu maganganun malamai a haka wannan saɓani ne sai dai kuma wancan ra'ayin na farko malamai sun firi jayar da shi akwai saɓani dai akan wannan amma dai har ma a wajen haihuwarsa da muka ambata cewa an haishe shi a marno na karamar hukumar mulki ta wurno wasu na da saɓani akan haka suna ganin an haife shi ne a marno na waccan ta zamfara wasu ma suna ganin cewa an haife shi ne a yankin isa wasu kuma na ganin cewa an haife shi a ɗagil da dai sauran maganganun malamai wallahu ta'ala alam sai nasabar a sheikh usman a sheikh abdullahi ibn rahimahullah wannan nasaba ta a sheikh abdullahi ibn nasaba ce wadda a kasar nan bamu da irin wannan nasabar domin nasaba ce wadda ta kunshi nasaba ta mujaddadi nasaba da su suka yada addinin musulunci a wannan kasa huwa al abdullahi ibn muhammad Fodiyu. sunansa abdullahi ibn muhammad Fodiyu. ibn usman ibnu saleh ibnu harun almulakabu bi korɗo ibnu jaɓɓo binu muhammad sambo ibnu buba ibnu masirana ibnu ayyuba ibnu buba ibnu musa jokolo wannan musa jokolo huwal jaddu tafe shine kaka na tara ga wannan babban malami a sheikh abdullahi ibn fodiyo da shi da shakikinsa usman ibn fodiyo rahimahumallah wanda wannan kakan nasu Musa shi shine ƙadal ƙabilatar fulatiyya to rabbe lil min biladi futa toro a haliyan fi Senegal min biladi al a ash Shi shine wanda ya jagoranci ƙabilar Fulani daga ƙasar Futa Toro wanda yanzu tana cikin kasar Senegal Futa Toro tana cikin ƙasar Senegal daga can ne wannan kakan nasu Musa Jokolo ya jagoranto wa'innan kabilar fulani daga can suka yi hijira suka shigo wa'innan garuruwa ko kuma wannan kasashe na Hausa saboda wata matsala da ta faru a wannan lokacin na rikice-rikice da fitintinu fitintinu ya jagorance su aka shigo wannan kasar tare su wannan ya faru ne a karni na biyu na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasabar Abdullahi dan Fodiyu nasaba ce wadda ke haɗuwa ga sahabi Jalili wato Uqba ibn Amir ko kuma Annafi a wato ibnu nafi alfihiri ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ni sallallahu alaihi wa sallama. wannan a wajen babansa kenan wa amma ummuhu amma bangaren mahaifiya ga shi Abdullahi dan Fodiyu to sunanta dai Hauwa, bintu Muhammad ibn Usman ibn Ali dukkan wa'annan iyayen guda biyu suna daga cikin zuriyar Usman ibn Turabbe ibn Uqba ibn Nafi'in dai kenan duk dai zuri'a guda ce daga wannan babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama so wannan kabila sananna ce wadda ba ta buƙatar tsawaitawa a wajen bayanin ko wace kabila ce kabila ce ta mujaddadi nasha'atuhu to sai kuma a ina ya taso innahu nasha'a fi baiti ilmin wa salahin ba shakka Abdullahi dan Fodiyo ya taso a wani gida wanda ke ɗauke da ilimi da kuma salaha mutanen kirki ne ya taso gidan kirki gidan albarka gidan girma multazimin bi akhlaqin islamiyyatin rafi'a yana ɗauke da kyawawan halaye na musulunci ɗaukakakku manya-manyan halaye waɗanda kowa ke shawa yake bukata wa ta hallahu tilkal fursa an qara'a kitaballahi ala yadi abihi kasancewa sai ya fito babban gida gidan ilimi ya bashi dama ya karanci littafin Allah ta hannun babansa Muhammadu Fodiyo domin babansa kana aliman mashhuran fi zalikal babban malami ne a wannan kabila lidhalika luqiba bi fodiyo wannan ta sa sai aka masa lakabi da cewa fodiyo allati ta'ani al-alimul faqih wanda wannan kalima fodiyo tana nufin babban malami tana nufin malami babba a harshen fulatanci fodiyo kamar yadda kuma tana nufin abun yabo a harshen fulatanci tana nufin wanda ake iya yabawa ake ko kuma maraba maraba da shi dalilin da yasa aka ɗauke ta aka jingina ma malami mai ilimi saboda malami mai ilimi abu ne wanda ake shawa wanda mutane ke shawa to shi yasa aka ɗauke ta aka ba fulani amma asalinta tana nufin mutumin da ake yabawa mutumin da ake kauna ake so a cikin al'umma ita afodiyo kama annahu akhadha al-ilma an ummihi hawa kama yadda ya karbi ilimi a hannun babansa to kuma haka nan mamarsa ma ya karbi ilimi a hannun domin ita ma kanta malama ce mamarsa hawa haka wa jaddatuhu umma ummihi kakarsa a wajen mahaifiyarsa kenan mahaifiyar mahaifiyarsa ana ce mata ruqayya ita ma kanta malama ce daga cikin malaman fulani na wannan yankin kuma wanda ke karantarwa a wannan kasar wa hadha min fadlillahi alaihi wa ala nas wannan kuma ba shakka wata irin falala ce wadda Allah ya wa Abdullahi dan Fodiyo kuma yawa ma al'umman musulmai musamman wannan yankin namu gaba ɗaya cewa Allah ya sa ya taso a cikin wannan gida wanda ake yaba ma ahalu al-mahamudu ahalu ya taso babban gida mai wannan ilimin al-hasanati siratuhu wanda ke da tarihi mai kyau wannan tasa mimma mahad lahu tariq ila hifz ya shimfiɗa masa hanya ta hanyar da zai iya zama babban malami mai harda mai rike ilimi wal fitna as ya bashi kyakkyawar fahimta da kyakkyawar ƙurewa da da ilmantuwa wa saqala lahu aqla ya wanke masa hankalinsa kasancewarsa ya taso gidan ilimi hatta asbaha matsalar fil har ya zama abun kwatantawa a wajen harda idan ana son a ce kana da harda sai a ce wani da harda kamar abdullahi dan hodiyo saboda ya zama ƙwararre a ɓangaren harda saboda ya taso a gidan ilimi wal idrak kuma da gane al'amurra dan abin da duk aka gitta masa kai tsaye kan fahimce shi kuma yakan gano shi yakan gano ko yake irin matsala ba wahala wal fasaha gashi da fasihi ne wana satul alfaz gashi da kuma korewa a bangaren lafuzan da yake amfani da su a wajen iyar da sako a wajen bayani abdullahi gundu kenan wanda Allah ya sa ya taso a wannan gida mai albarka wasi'atul ba kuma gashi da fadin kirji fil fununi a bangaren ilimi idan ana magana ilimi abdullahi gundu da wahala ka samu wanda zaka hadawa da shi a wannan kasar ga kuma balagatul qauli korewa a wajen magana da balaga a wajen magana dukkan wannan fa ya same shi ne ta albarkar kasancewa su ya taso babban gida abdullahi gundu yana da malamai wayanda ya yi karatu a wajensu bayan mahaifinsa da mahaifiyarsa akwai wasu malamai laqad marra bina anna al-ustaz abdullahi ibn fudiyu akhadha mabadi'a ilmihi fi bakurati hayatihi an walidihi muhammad fudiyu wa ummuhu hawa wa ummaha ruqayya wa min huna intaqala ila akhihi al-akbar ash-shaqiq ba'ith ad-dawla al-islamiyya fi garb afriqiya malam abdullahi gundu mun gabatar cewa ya samu iliminsa na farko ta hannun babansa da kuma mahaifiyarsa da kuma kakarsa ruƙayya to yanzu ya samu malamai guda uku a wajen iyayensa babansa mahaifiyarsa kakarsa to daga nan kuma sai sake kiranta kuma zuwa ga ɗan uwansa babban ɗan uwansa shaƙiƙinsa wanda ya kafa daular musulunci a wannan garbu ifriqiyya shine a shek Usman bin Fodiyo ta game da Hullahu bi rahmatihi sai ya zama malaminsa na hudu kenan Wastafa wastafada minhu fa'idatan la masila laha fi hayati. a hannu wannan shakikin nasa a Sheikh Usman ibn Fodiyo to anan ne Abdullahi dan Fodiyo ya samu wani ilimi wanda babu wani mutum da Abdullahi Gundu ya taba fa'idantuwa da shi irin wannan fa'idantuwar da ya samu ga dan uwan nasa shakikin nasa Abdullahi wato a Sheikh Usman ibn wa zakara zalika fi kitabihi ida'un nusukh kuma haka shi abdullahi da kansu ya faɗa cewa lalle ya fa'idantu fa'idar da ba ka iya kamanta ta ko siffanta ta da wata fa'idar da ya taɓa samuwa samu a rayuwarsa gaba ɗaya ya samu wannan fa'idar ya samu wannan amfana amfani ta hannun babban shakikin nasa a Sheikh Usman ibn Fodiyo wa fi muqaddamati tafsirihi lil Qur'an al-Karim a cikin muqaddima sa da yayi lokacin da yake rubuta littafin sa ya Tawil littafin tafsirin da bai taɓa rubuta wani littafin da kai shi ba fa'ida da kuma amfani kuma da girma ma shine diya'ut ta'wil fi ma'anit tanzili lokacin da yake muƙaddimar ga abun da Abdullahi Gundi ya faɗa na hakaito shi na kawo shi cikin wannan wato risala ta project ɗina. yana cewa wa min shuyukhi alladhina akhadtu al-ilma anhum yana daga cikin malamai na wa'anda ne samu ilimi a hannunsu inji Abdullahi Gundu akwai Amirul Mu'minin shakiki wato sarkin musulmi a Sheikh Usman ibn Fodiyo yake kuma shaƙiƙi ɗan uwa na shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya Usman ibn Fodiyo wa ummana haka da uwar mu Hawwa binta Muhammad ibn Hammu ibn Al wa ummuha da uwarta Ruqayya bintul Alim fi في nabi Muhammadu Sa'ad Ibn Ladan, Ibn Idris, Ibn Ishaqa, Ibn Masira'na. wato wa'annan da muka ambata dai kenan wa'anda muka ce su ne malamansa na farko babansa da mahaifiyarsa da kakarsa ruqayya wadda ita ma ruqayya din nan kakan nan ta saura ta haifi mahaifiyarsa wato bayan kasancewar ta malama to babanta ma malami ne kuma malami shahararren malami a cikin wannan kabilan nan tamu ta fulani sunansa Muhammad ibn Sa'ad ibn Ladan ibn Idris ibn Ishaqa ibn Masirana wannan Muhammad Sa'ad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da wannan kabila ta fulani ke alfari da ita babba malami ne wanda kasar hausa ke alfahari da shi a lokacinsa to shi ne ya haifi ruqayya da ta haifi mahaifiyar abdullahi dan gundu wato abdullahi gundu wa kad tarakani abi fi yadihi yani shaqiqahu ba'da qira'ati alqur'ani abdullahi gundu yake cewa babana banne a hannu shi wannan yayan nawa wato a sheikh usman ibn fudi rahimahullah bayan na sauke alqur'ani a hannunsa wa ana ibnu salasi ashara sana ina dan shekara goma sha uku ya ɗauko shi ya danka shi ga kanin kanan ka ci gaba da karantar da shi fakaratu alaihi ishiriniyar ni karanci ishiriniya a hannunsa wal da kuma al witriyar wa shu'ara'u sitta da kuma shu'ara'u sitta wa inna al mu'allaqatu wato ah, al muqtaratu na ashirul jahili ni karanci su a hannunsa wa akhadtu minhu ilma tauhidi kuma bayan wannan na karbi na samu ilimin tauhidi a wajen shi wannan yaya nawa Usman dan Fodiyo min alkitabi as-sanusiyat cikin littafin nan na as-sanusiyat wa sharhuha da kuma sharhi wannan littafin wa ghairiha wa akhadtu minhu al-i'raba min al-ajrumiyya abin da ya shafi bangaren nahwu kuma na karanci i'rabi daga littafin ajrumiyya da mulhatul i'rab da al-qadarun nada da kuma sharhin su da ma sauran su littafan da suka shafi bangaren nahwu wa akhadtu minhu ilm at-tasawuf alladhi lit-takhalluq haka kuma ni samu ilimin tasawufi wanda wannan ilimin tasawufi mu a waje mu yadda muka dauke shi ilimi ne wanda ke gyara ma halaye da ɗabi'a wannan shine abin da Abdullahi Gundu suka sani game da sufanci ko kuma tasawufi ilimi ne na gyara halaye ilimi ne na gyara ɗabi'a ilimi ne kuma wanda ya kunshi, wato zuhudu da kuma gudun duniya wallazi littahaqquqi wanda kuma ke kai mutum zuwa ga tahaqquqi wato tabbatar da Allah mastagnaitu fihi an ghairihi wanda ya sa abin da ni samu ga yayan nawa to ya wadatar da ni bana bukatar wani abu kuma ga wani wanda ba shi ba wa khatu minhu min kutubil fiqh ma yurafu bihi fadlul ain haka kuma bangaren fiqh shi ma na dauki na samu ilimin fiqh wanda yake iya wadatar da ni daga waninsa wanda kuma da shi ake iya sanin fardu aini duk abin da ke bukata na fardu aini to na same shi ta hannu yayanawa a wajen bangaren fiqh kal akhbari kamar littafin akhbari a hannun ba yayana ni karatun sa haka al ishmawi shi ma a hannun yayana ni karatu Usman dan Fodiyo haka risala ibn abi zaidin wannan risala shahararren nan da ake karatu har yanzu wannan littafin dukkan littafan mu ne da ake karatu har yanzu alhamdulillah wa khattu minhu tafsir al-qur'ani kuma haka ni karanci tafsir al-qur'ani a hannun yayan nawa min awwalil fatiha ila akhiril qur'ani tun daga fatiha har ƙarshen qur'ani gaba ɗaya ya karanta da ni tafsirin sa kuma ba so ɗaya ba miraran so diyawa wanda la arifu qadraha ban san ko so nawa muna ɗauko daga bakara mu sauke anas tun daga fatiha mu diri anas mu sake komawa mu dire mu sake komawa mu diri, ban san adadin yadda muka karanci tafsiri tare da wannan yana bai ke karanta da ni domin su idan suka sa karatu ga malami kokarin suke su karanta sai an kai karshe ba irin ne ba ɗalibai a hali yanzu za ka je ka sa karatu a malami a hannun malami ana farawa tun ba je nesa ba kawai shi kenan sai ka gudu ka bashi guri da dama ɗalibai wannan yana hana musu su fa'idantu da ilmummukan da ake bukatan ɗalibi ya fa'idantu da shi ya sa ilimi tun bai kai nesa ba kuma sai ya bari gobe kuma sai ka gane shi da wani littafi kuma sabo ko kuma ka gama ya canza ma har malamin gaba ɗaya wannan shi ke sa ilimin ba zai albarka ba amma su idan suka sa karatu a malami sai sun sauke in suka sauke kuma su sake ɗauko ni littafi su sa ko kuma su sake maimaita wannan karatun su sake sawa su sauke a sake sawa a sauke a sake sawa to haka yawa qur'ani yanzu zaka ga malamai da dama a kasar nan wani da wahala ka same shi ya sa tafsirin alqur'ani daga farkon sa har karshen sa ya sauka ga malami so daya kawai dai bisa kafin ko saman iska ya samu tafsirin Qur'ani kuma sai ka same shi mai tafsiri ne amma bai da malamin da ya sa tafsiri daga farkon alkur'ani qurani yi sauki wannan shine eh, ya sa kaga ilimi baya da albarka ilimin yana rigewa ilimin su yana rige albarka saboda ba a bi hanyoyin da ake karatu ba ba a bi hanyoyin tahsilul ilmi ba to amma kaga abin da shi Abdullahi Gundu yake gaya mana a hali yanzu irin yadda ya samu ilimi ta hannun sa Usmanu Danfodiyo a wajen Qur'ani kadai sai da ya yi saukan da shi kai ne yanzu haka bai iya sani adadin so nawa ya sauki alkur'ani tafsiri ba wai kira'a ba shi kira'a wannan ya riga ya sauka tun yana ɗan karmi yaro tun hannun babansa yanzu tafsiri ne yake yi ya ta zuwa a sauki a dawo a sauki a dawo yanzu haka bai san adadi ba Allah ji kansu da rahama malik ya ci gaba da cewa wa akhadtu minhu ilm al hadith dirayatan bai wannan kuma ni koma kuma ni koye ilimin hadisi ta hannunsa ilimin hadisi na diraya kun san ilimin hadisi akwai diraya akwai riwaya kal karafi wato kaman karafi na karanci littafin karafi a hannunsa wa riwayatan kuma haka riwaya shi ma bayan na karanci ilmul hadisi dirayatan to kuma na yi shi riwayatan kal bukhari kamar imamul bukhari wato na karanci littafin Imam Bukhari kaga wannan riwayatan kenan wancan kuma kaga diraya wanda zai je ya karantar da kai ilmumukan da ke cikin alkur'ani wato da ke cikin hadisi irin su mutsalahun dinsa irin abubuwan da ke cikin hadisi na isnadi da sauransu kaga wannan ya kai ga diraya kenan wannan kuma ka zo kai ka sa littafi a karanta ma Bukhari ko a karanta ma Muslim ko a karanta ma Riyadu Salihina ko a karanta ma Bulughul Marami to kaga wannan riwaya kenan ma maradna ne ala ghayra wanda ya kai ni har ni samu ƙorewa akan wani wanda ba shi ba wa khasu minhu ilm al-hisab al-qarib al-yasir kuma an ni saki kuma daukar bangaren ilimin lissafi nan ma kuma na same shi a hannun shi wannan yayin nawa kenan Abdullahi Gombe in muka kula abubuwan da yake so ya nuna mana a wannan gurin ya samu fannoni daban-daban ta hannun wannan yayin nasa fannoni daban-daban ba fanni ɗaya ba ga suna nahawu can ga su kuma abin da ya shafi su balaga ga abin da ya shafi su tafsiri ga abin da ya shafi hadisi ga abin da ya shafi fiqh duka ya samo su a hannunsa kuma gashi na har bangaren lissafi ma bai bari ba wa salali bihamdillahi min at-tabassur fi dini min faydan nuri wannan yasa na dan samu haske na dan dubu haske daga hasken shi wannan a Sheikh Usman dan Hudiyo wa min tawalifihi al-mufida al-arabiyya wal ajamiyya kuma haka ni kokarin ina ta karatun littafan da shi Usman dan Hudiyo ya wallafa kananan littafai da manyan littafan da ya rubuta duka ina cikin waɗanda ke karanta waɗanda littafan kuma yake karanta da su ya rubuta in ɗauka ya karanta da ni wannan duka na samu littafansa waɗanda ya rubuta da dama wanda ya karanta da ni sai ya zama fama allafa kitaban min awwali tawalifihi ila al'ana bai taɓa rubuta wani littafi ba tun daga farkon littafansa da yake rubutawa har yanzu da nake wannan rubutu in ji abdullahi gundu ko da abdullahi gundu ke wannan rubutu ana gab da wato suna gab da ƙarshe rayuwarsu domin ƙarshe ƙarshe rayuwarsu na Abdullahi Gundi wannan rubutun na tazyinul warakat da kuma wannan na wato aida unusuki dinga da yi duka yana ƙarshe ƙarshe su yi su saboda haka kaga ana gab da barin duniya ga shi Usman dan Fodiyo yayi wannan rubutun yake ba wani littafin da yayan nawa ya rubuta face wannan littafin na zama na karanci wannan littafin a hannun shi yayan nawa da ya rubuta littafin babu ni littafi illa kuntu awwala man naqalahu anhu galiban sai na zama ni ne na farko wanda zai ma amso shi zan ɗobo shi in yi kofi ɗinsa daga hannunsa galibin tafasa da ya rubuta to ni ne zan fara kofi ɗinsu in ya rubuta Kami wani ya ma san da ya rubuta ni har na sani har ya bani na yi kofi kuma wa sahibtuhu habran wa safaran kuma na zauna tare da yayan nawa a zaman gida na zauna tare da shi a zaman tafiya ma faraktuhu منذ أنا يافئ ila an hasala li al'ana qaribun min 50 sana ban rabu da shi ba tun lokacin da ina dan karami yaro da babana ya hadari tare da shi ina tare da shi ban rabu da shi ba har gashi yanzu na ta sama shekara hamsin. walhamdulillahi ala zalika kuma ina gode wa Allah akan wannan baiwar da Allah ya yi mini tare da shi to wannan shine abin da Abdullahi Gundi ya rubuta game da wannan kuma game da wannan littafin saboda haka sheik Muhammad Abdullahi Gondu babu ni malamin da ya amfana da shi irin yadda ya amfana da babban shakikin nan nasa a sheik Usman ibn Fodiyo za mu sake dawo a darasin mu na gaba da yarda Allah mu ci gaba da bayanin irin tarihin Abdullahi Gondu kafin mu shiga littafin sa na tazyinul waraqat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace kuma Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da wa'annan mazaje ya hada mu da wa'annan waɗanda suka yi tsayin daka domin yada addinin musulunci a wannan ƙasa a wannan yanki a wannan ma afirka ta ma gaba ɗaya wasu bihanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik